الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ان uwa masu kallon mu ah, insha Allah yau zamu tashi darasi na na hudu a cikin ah, wato waƙar Darafat ibn al-Abd al-Bakari ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya wanda farkon ta ya fara da li khawlata atlalun bi burqati sahmadi تلوحك باقي الوشم في ظاهر اليد jiya a karatunmu na baya afuwan mun karanta har zuwa baiti na goma sha takwas yau insha Allah za mu tashi baiti na goma sha tara inda yake sifanta wannan taguwar yake cewa lahafa khidani ukmilun ukmilan nahdu fihima كأنهما بابا منيف ممرد وطي محال كالحني خلوفه wa ajrinatun luzzat bida'in munaddabi yake cewa hafa khizani tana da cinyoyi guda biyu uku milan na hadu ma wanda aka cika nama a cikin su naman cinyoyin nan cikakku ne ba wata rama a tare da cinyar tata ka annahuma in kaga cinyoyin guda biyu kai ka ce baba munifin ai baba kasarin munifin kamar wato kyaure ne na ko gambu kamar yadda 'yan sakwata suke cewa na wato wani gida munifin wanda yake an ɗaukaka gininsa munifin wanda aka ɗaukaka gininsa mumarradi wanda aka yi wa filasta na'am ban ji ba eh alim ba shine kamar yadda mai sun take faɗa bintu hazala wacce mu'awiya ibn abi sufyan ya aureta. ba su kwashe lafiya ba ya je ya gina mata katon gida a a guba ta dimashka ya sanya mata kuyangi ya tara mata kayan alat ma ita daga ƙauye aka ɗauko ta ita rayuwa ƙauye ta fiye mata shine take cewa labaitun huffiq al-arwah fihi ahabbu ilayya min qasarin munif wa lubsu aba'atin wa taqarra'aini ahabbu ilayya min lubsi shufufi wa akli kusairatin min kisari ahli ahabbu ilayya min akli rarifi wa kalbin yanbahu turraqa anni ahabbu ilayya min qittin alufi har dai inda dai ta ta faɗi maganar da ta kama da zagi wai ta ce shi ya'yan babbanninta da waye ahabbu ilai min iljin anufi ya fiye min wani baki ilji kamar da hausa mu ce bakin arne ka san irin ana so a sifanta munin abu kenan Sai sai aka gaya wa mu'awiya Allah ya ƙara yadda a gare shi da dai yana ta haƙuri yana ta haƙuri gaba ya sai ce to tun da haka ne kun tifa binti kin zama cikin an kaki cikin ni'ima amma kin kifa binti da haka an sake ki ki tafi gida sai ta ce ma farihna iz kunna wala asifna iz binna dama da aka mu bi farin ciki ba kuma yanzu da aka rabu da mu ba za mu yi bakin ciki ba to sai ta tafi da ciki a lokacin ya haɗa mata shatar ta arziki ya mai da ita ƙauye to shine sai ta haifi yazid ibn muawiya wanda ya yi mulki bayan sayyidina muawiya radiyallahu anhu to <clears throat> to sai ke cewa mumarradi dinnan kuma Allah subhanahu wataala ke cewa ai abin nan eh, ila la hadkhul sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir aka ce ta wannan ai wata fada ce fada ce mumarradun wacce aka dandabe ta aka yi mata filasta min kawarir amma da kayan karau kaman da turanci a ce gilas ko gilashi to haka cinyoyin suke watsayyu muhalin wato watsayyu muhalin da kuma tankwararren baya mahal din bi fatahil ba in kai masa rufu'a zai zama muhal ya zama abin da ba zai yi ba kenan in kai masa kisra kuma mihal ya zama ƙarfi da da'a ke da tsaka kenan da uzra shadidul mihal kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ra'ad sannan kuma in kai masa fataha mahal shi kuma ya zama ƙashin gadon baya to shine kifaru zahar kenan to aiwa muhalun tsayyun asali eh muhal abinda ba zai yiwu ba kenan shine biddul mumkin to wa tayyu mahalin da wani tankwararren kashin baya yayi kama da yadda ake ɗaure rijiya kaga rijiya an za a ɗaure ta ai a kewaye ta ake ko to kashin bayan nata haka yake tankwararre ne kalhani khulufuhu wato yake cewa khulufuhu bi dammil yawwa yake cewa khulufuhu kasusuwan kirjin kalhani kamar baka haka suke eh na shi kuma khaluf la khalufu famis sa'i shi wannan bi fatahil kha wannan kuma bi dammiha khulufuhu haƙarƙarin wannan ƙashin bayan kalhani a tankware yake kamar baka yawwa sai ke cewa wa ajrinatun da kuma wato ganda ganda shine naman wuya ko naman wuyan sa ko kuma raƙumi shine ake cewa ganda to daga nan kuma mu kamar yankin su kano su katsina su yankin zazzau sai suke cewa naman fata ake ce masa ganda su kuma can yankin sakkwata da wani yanki na nijar sai su ce langabu langabu to wa ajrinatun da kuma ganda luzzat kamar wacce aka liƙe ta aka ɗamfare ta bida'ayin da wani ƙashin wuya munaddadi wanda yake a jere zan maimaita wa tsayu mahalin aiwa mahalin tsayun da ƙashin baya tankwararre tankwarewar sa kalhani a khulufuhu kalhani wato ƙashin ƙirjin wannan bayan kamar baka yake wa ajrinatun da ganda shine kashin naman wuya ita kuma wannan luzzat kamar an ɗamfare ta bida'ayin da kashin wuya din munabbadi wanda yake a jere kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wa ashabul yamin wa ashabul wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud fi sidirin akwai wata magarya makhdud wacce aka sassaƙe ƙayata wa talhin da kuma ayaba a bisa tafsirin wasu malaman mandud wacce take a jere ya ce ka annaki na sai balatin yuk nifaniha wa atar ta ta sulbin mu'ayyadi ya ce ka annaki na sai balatin kai ka ce baka guda biyu ne na magariya bala ita ce magariya da ake samun ta a daji to bakan magariya ai ita baka ana yin ta ne da ice ko ko a yi ta da icen dafara ko a yi ta da icen magariya ko a yi ta da icen aduwa ko a yi ta da icen kaza da kaza da kaza to bakan magariya shine kina sai balatin yuknifaniha kaman su ne aka zo aka kewaye su da wato wannan kashin wuyan da kashin bayan an gane ko shi ne yake cewa ai walaha qifarun oke a wannan kamar ya eh, ka anna ka an ka anna baitayn min buyutil wahshi fi asli dallatin tsara fi nahiyati hadhihi an naƙa wa qisiya ma'tufatin ta ta sulbin maƙoyin to yake cewa wa atra قسي isiyin ta ta sulbin mu'ayyadi sannan yake cewa wa atsara da kuma wani gefe na kisiyin baka ta ta sulbin kamar su ne a ƙarƙashin wato ainihin bayanta mu'ayyadi wanda yake abin ƙarfafa wanda yake abin ƙarfafa don haka ƙarfi ne da bayan nata da ƙarfi ne da ƙirjin nata wannan mu'ayyad ɗin ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa ataina Isa ibn Maryam al-Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu was-samaa'a banaynaha bi aydin to shine wannan wannan kalmar ta al'afar shine wato gefe kenan inda ya karkata na ƙisiyin ƙisiyin kuma jam'u ƙaus ta hata sulbin a ƙasan bayanta bangi subhanahu wani ta'ala ke cewa ya min baini a sulbi wata ra'id yana fita tsakanin baya da kuma karankarma laha mirfaqani sannan tana da wa'yansu marafaƙai su ne wato za mu ce kaman kusassarin hannu aflata ne waɗanda suke tafkakku ne ka annaha kai ka ce su wannan murafakan tamurru bisalmai dalijin kama wato suna giftawa ne da guga na mai ebo ruwa mutashaddidi wanda yake mai ƙoƙari lahamir faɗani tana da wato marafaƙai haka muke cewa lokacin da hausa na hannu aflatani ko tsintsiyar hannu aflatani tufkakku ka annaha kai ka ce ita tamurru bisalmai dalijin kai ka ce ka san shi salmai din guga kenan na dalijin mai ebo ruwa an gane ko asalmu shine guga yauwa na'am eh guda biyu ba to kaga yanzu idan misali aka tashi zira su a cikin rijiya ai kaga dole za a seta igiyar da daidai inda rijiyar take ba karkacewa an fahimta ko to abin da yake nufi kenan ai wannan tana da marafakanta guda biyu masu ƙarfi waɗanda kuma sun yi nesa da juna kai ka ce wato irin suna hucewa ne daidai inda guguna guda biyu suke na wato masu abin nan mai ebo ruwa mutashaddidi wanda yake mai kokari ai mushtahid na'am ai eh, ana cewa murafaqai mana shine wato kam eh bare ilal marafiqi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi izuwa ya ake bayan marafakai ana kiransu da wani suna ko? to sai dai ita tsintsiya hannun rusuk ake cewa tsintsiyar hannu ko kuma rusuk shine wuyan hannu wannan kuma gwiwar ana ce masa kusassari marafakai din kuma shine sandar hannun <coughs> to haka yake nufi tana da ƙarfi ka kantsaratin rumi wato ƙarfinta yadda ka san eh, gini ne na bature a ƙasama rabbuha wanda shi wannan mai ginin ya yi rantsuwa la tukta na fan wallahi sai an kewaye wannan ginin da katako hatta sha da biƙarmadi sannan kuma a zo a ɗaukaka ginin biƙarmadi da siminti ka ƙanɗarta rumi kai ka ce gada ce ko kuma gini ne ana cewa kantsara gada ana cewa gini kuma dogo na bature rumi bature kenan tunda su ma sun san bature ai suna da nasu baturan wanda ya fito daga rumiya eh a'a eh to rumiya din ita ce rom ta yanzu ta yankin turai kenan amma kaman rum waccan wanda take a gabas ta tsakiya ita rum ake ce mata duk da cewa shi ma wanda ya fito daga nan ana ce masa rumi din amma yawwa lokacin sayyidina tun lokacin <coughs> sayyidina abubakar aka tura su abu ubaita bin jarra amma lokacin sayyidina umar aka zama kame ta tsakanin sham da urdun misali urdun da suriya da filistin da sauransu dai wa'annan garuruwan nan to kamar gadar bature ce aksama rabbuha wanda ubangiji mai ita yi rantsuwa la tukta na fan sai an kewaye ta da katako hatta tushada sannan zuwa ɗaukaka ginin biƙar madi da kuma siminti mun ci lokaci to shi to saboda lokaci za mu dakata a nan wannan shine dan abin da ya samu da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi